الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غربتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن دعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب امورنا الى خير اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب امورنا الى خير اللهم بارك في اولادنا ووالدينا وازواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna nan ce gaba da darasinmu a farkon suratul kafi wato farko farkon suratul kafi a insha Allah yau wannan alamis wato 16 ga watan Ramadan hijiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai mana roƙonka Allah da albarka sunayenka Allah ka gafarta mana zunubanmu abinda duk muka yi Allah ka samu shi saboda kai ba don kowa ba abinda muka bari Allah ka samu bari saboda kai ba da kowa ba Allah ka nisanta mu gariya da sum'a Allah ka nisanta mu gariya da sum'a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 la a lụabụụl na ladba dhadgod raalamadi ha ndọrọ ọha a aria dụaioha abiga nabariha diụddobekehaen ali ya tọlọbadụ وليتلطف ولا يشيرن بكم أحدا بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك كما هكذا كما فعلنا بهم كما ود مكي da su mutanen kama fa'alna bihim ma zakarna kama da muka aikata musu abin da muka ambata kun san jiya ma ambaci yadda Allah ya kare su yadda ya ba su kariya da tsaro da su da karensu to Allah ya ce haka dai wanda muka yi da su ba sunawo muka tayar da su ai karnawo muka harkar da su daga kwana liyata ta alubai nawa don su yi tambaya tsakaninsu an halihin game da halayensu da su da sunansu wa muddata damar da mudda adadin kwanukan da sun kai don sun yi kwana mai tsawo kwarai kayan ka'idar minahum guda daga cikinsu mai magana sai ya ce musu kam bisuwa ne. kwanan ku nawa nan cikin kogon ga kuna kwana kalu sai suka ce da lissana yau mun zanna yi guda au ba a da yau ko kuma tashin yin da annawan zakalu alkahafa inda tulu ishamsu domin da sahi sun ka shiga kogon lokacin da rana ka bullowa wa bu'itu inda gurubiha da aka warkashe su rana na fitowa to azu suka yi wannan yinin na fa zannu annahu annahu yawm da dukhul suna zaton wannan haduwar rana na ta ranar da sun ka shiga tun da ta sun ka shiga yanzu da an kawar kashe su da maricina sai sun ka azadin rana guda ta mun ka shiga an kawar ka yanzu sun makalu sannan suka ce matawakifi na bidalik suna masu yin tsaye da da cewa a bar ma Allah sanin wannan matsala rabbukum alam bima labisu Allah ubangijin ku yayi kowa sanin kwanan da kun kai cikin kogon ga amma abin da za a yi don mu bincika cikin gari mu jiya fa ba su ahadakum ku aika guda daga cikin ku bi ku da azurfaku bi sukuni ra'i wa kasra warke ku war ai bi da da azurfaku ah, ku aika guda daga cikin ku bewari warike kun hadi da azurfa ku wanga madina madina shiga gare wato ya so abinci a gani shin waɗanga kudin suna aka amfani da su don musamman mu daɗe da shiga ba ko ko an daɗe mu dai aika a so mana abinci sun ka aika don a so musu ya ƙara innahal musammatu an ce ita wannan alƙaryar al-musammatu al'ana yanzu ana ce mata susu suna alƙarya kenan yanzu bi fatihir ra'i darasusu wa kana fil jahiliya su afa afasusu lokacin jahiliya alƙarya ana ce mata afasusu amma yanzu ɗarasusu ake ce mata wakila bala dani ko kuma an ce da susu da afasusu baladani garuruwa na guda biyu mukhtalifani wayanda sun ka sassaba min madainir rumi cikin manyan biranen kasar rum to ko dai wani gari na sun ce guda daga cikin su ya tai wani yanzu da rasulu manzon nasu ya bi ba ya gani wa huwa yamleka suna na yamleka a minhun cikin su yake to yamleka ya tahi ya abin nan ya sau musu abinci ayyuha azkar da aman don ya gani wane ne ya yi abinci mai kyau ai ayyu ataya mata madinata ajallu abincin garin wani abinci ya yi kyau Da annamin yarihuna ya zuwa wani tsawa gidi. Don sun sa akwai masu yankawa don gumaka wa bihum ya kafi imanin, kuma cikinsu akwai mai koya imani ne na su taito mai kyau musu ya diba ya gani shin wahi abinci mai tsarki masu imanin nan da ka boye imanin su sun kai abinci mai tsarki au aka saru barakatin ko kuma ya diba musu ya gani wani abinci ya yi albarka wato ya so musu shi kalburi kama alkama da ake cewa alburi ko kuma ozu do ya diba ya gani wani abinci ya yi kyau ya yi tsarki ya so musu fale ya ce kun gari minhu ya zo muku da abinci daga wannan da ya kyau mina da'amil halali na abinci na halal aul mubarak ko wanda ya albarka kun gani sun daɗe cikin kogo amma har yanzu kai na nan ba su sassauci ba abincin ma sai an yi musu bincike a gani wani an na halal wani an ba na halal ba kun ga yanzu suna nan ga kai da suke da shi a da wa hada yadullu ala anna ittikazar zadi la yatawakkul ala Allah wannan ya nuna riƙon guzuri bai kore tawakkuli ga Allah ba kun ga sun dogara ga Allah sun ka gudu sun ka shiga kogo amma kowa da yan kuɗi ne cikin aljihu bai daidai ba kun ga kenan ashe dogaro ga Allah bai hana rikon guzuri ba ka ce ni na dogara ga Allah ba ni riƙa abinci ba aje abinci wannan ba ba ba, ba shi a tawakkuli na hakika ba bal yudlabu tazawwudu lil insani ko yaushe ana ga dan mutum ya rika buzuri suka ce amma mai tawa abinci wala yatallab yayi a hankali wala yashiran a ahada kakko bari wani guda ya sanda kakko bari wani ya gane kuna a tabar kaji. wato suna da labarin an san su wasu mutane sun san sunayen don haka suka gudun ka a san suna to ga sunan sun ci gaba innahu in yazharu alaikum innahu in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim ولن تفلحوا إذا أبدا wato duk abin da mutum zai yi ana so ya tanadi abin da ka isa ta yi shi yasa kun ka ga ga aiki hajji ma Allah na cewa wata zawwadu in za ku je aikin hajji saboda wasu mutane na an ka yi wayanda in za su je aikin hajji sai su ce sun dogara ga Allah ba su da komi sai ka yadda da abincin ka ka zanna sai su zo su yi zaune kusa gare ka ashe sun dogara ga abincin ka don haka sun ka ki da nasu da shi yasa duk abin da mutum kai ana so ya dogara ga Allah dogaro ga Allah ko kai tana da abin da kaka bukata shi ya dogaro ga Allah wanda kaka iyawa abin da kaka bukata wanda kaka iyawa ka tana da shi ya dogaro ga Allah kun gani mai gidan mu sallallahu alaihi wa sallam idan yayi noma ya kai kaka sai ya ɗebe abincin shekara guda sarkin dogaro ga Allah kenan abincin shekara guda ka ajewa to kai ka samu yan kuɗinka an ce ka yi tanadi saudawa da masara a wai kai shinkawa da taliya za ka sai a towa ne dan mi za ka yi ce na dogara ga Allah ka dai dogara ga abin da ka dogara ga shi in kan ka dogara ga Allah ya tanadi abin da ka saka da abin da ka samu ka yi tanadi in ka aje abinci sannan da ka samu sai ka yi wani abu shi yasa mai gidanmu ka aje abincin shekara guda ya ba kowace mace cikin mata ne abinci na shekara guda su tara kuma kowace abincin da ya kabata ya ishe su tara ɗin biyu ya ishe abincin da ya kaba mace guda wannan shi aka ce ma dogaro ga Allah ku yi tanada abin da ya kamata ku yi shi an dogaro ga Allah a yaran suka ce mai so wasu abinci ya yi a hankali wale ya talata ya yi a hankali wala ya shayar na jikon a hada kakku bari wani guda ya san da kowa hun in ya zaro laikon abinda a illar da sun kace ka a san su in sun ka gane ai bi an yi alamu makanakon sun ka gane wurin da kuke to yarjumu za su je ku ai ya katulu ku za su yaƙe ku bin da jiha. wa huwa ma kanu yaf'aluna wa bil mu'minin su wannan gare abinda suka wa mu'minai in lam yartadu idan musulmi ba su yi da ba sai su ta jiho su da dukiya sai sun mutu to in kun ka bari kun ka gane ku haka za su yi muku aw kun fi millatin ko su mai shefu cikin addinin su ay rukum fi millatin su sanya ku mu cikin addinin su walan tublahu idan in ko kun ka yadda kun ka bar addinin musulunci ba ku samu babban rabo in uttu fi millatihim in kuka dawo ga addinin su ba ku samu babban rabo abadan har abada ba ku samu nasara kun gani har yanzu ba su yi sanyi ba suna nasiha akan kare addini dan shi addini ga a tauhidi ba a so mutum ya yi sanyi saboda shi tauhidi kai ya shahaba wani ya shahaba to rike abin ka da kyau kai ya shawa ba hukunci na ba ka ce wani zakawa kai ya shawa kanka abin da ya shahi ka to ka kula sosai ka tsare shi da ke gwargwadon kare kanka gwargwadon tauhidin ka gwargwadon girman ka wurin ka wa kazalika asarna alaihim وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم على الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك هكذا كما ورقون كجيافة أي كما بأتناهم كما ورمك تادا وأن متعنين kamar da muka tashe su daga su daga wurin kwanan su, a asarna alaihim haka dai a asarna alaihim qaumahum muka gwada mu mutanen su su mu'mini na muka gwada minan gari su liya alamu don su sani ai qaumahum don su mutanen garin da suka kori yaran su sani anna wa'adallahi bil ba'ti haqqan lalle alqawla Allah eh an ka mutu ana tashi gaskiya ne bidari ta hanyar an qadira ala ala inamatihim almuddatu tawila duk wanda adda ikon ya sa yaran ga su yi kwana lokaci mai tsawo irin wannan shekaru ɗaruruwa suna kwana kuma su tashi su yi magana wa ibqa'ihim kuma ya bar su ala halin ga halin su ba su canza ba bila ga za'in babu abinci sai babu na dare to duk wanda ka wannan qadirin ala ihya al mauta ko ne na yana yadda da mutum wa anna sa'ata la rayba fiha kuma dan su sani lalle kiyama babu shakka da zuwa ta la shakka fiha babu shakka da zuwa ta idan ma'amulun le a akamna idan ya tanaza'una bainahum lokacin da suke jayayya tsakanin su annasu na mutanen da aka samu mu wannan lokaci suna jayayya bainahum tsakanin su ai abin nan suna jayayya amrahum wato al'amarin su tsakanin su amru ce al'amarin matasan filbe na'i a haulihin suna ta jayayya waɗanda su ce za mu yi gina gehen su waɗanda ce ba ko an daidai ba mu ya kamata mu yi gina gehen suna ta jayayya domin shi mutumin ƙwarai kowa mana so ne in yana na aka jayayya da shi don sai ya gane kai ce abin da ka kai ba na ƙwarai na sai ka ji takaici ne amma in ya mutu sai ka ji kana so ne shi yasa kuka jin malaman manya malaman tabi'ina suna cewa al'ayata bainana wa bainahu yawmul mawti abinda a aya tsakaninmu da suwa ne ranar mutuwa in an mutu ana gane wanda ana Allah don ranar da kan mutu za ka ga inna Allah kake za ka ga kowa na magana alheri game da kai inna Allah kake za ka ga kowa na magana alheri kowa son ka yake to yanzu mutanen ga sun kama jayayya wane ne zai yi gina gehen faƙalu sai sashi suka ce ƙala ba don libadin wamnu alaihim bunyanan ku gina gina gehen su ya tsoro a aikatan ga a kewaye kabarin su rabu ha alamu biha Allah ubangiji su ya san ko suwa ne kana ladina na ala amrihim wa'anda sun karja ga al'amarin matasan a sawa minhu shugabannin su dan su Allah hukunci ga kasa sai shugabannin suka ce na kazanna alaihim majda za mu rike masallaci nan wajen su nusalli fihi mu rika yin sallah cikin masallacin wa wa fu'ila zalika haka ko an kai an ka gina masallaci a lababil kahfi nan ga kowa kowa to kun ga su abinda sun kai kenan amma a shari'a musulunci an hana gina masallaci inda kabari ba a gina masallaci inda kabari ga shari'a musulunci yahudawa kai haka na Allah ya la'ane su saboda abinda suke yi domin wannan sanadiya ne na bauta ma wanda an ka aje kabari na inda masallaci don masallaci wurin bauta na yau da gobe yau da gobe sai an bauta wanda aka sace to don haka an ka hana turbudewa a cikin masallaci sai dai a turbude wani wuri ana turbude mutum gida ne amma dai ba cikin masallaci ba amma ya halitta a turbude mutum gida ne kamar wanda an ka turbude mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin gida ne ko ɗakin da ya rasu da shi da abokai ne mala abubakar sadiq dabarar Umar da Kaɗabi aka turbuɗe su cikin gidan manzo Allah cikin ɗakin manzo Allah wanda ya rasu ciki wato ɗakin Aisha radiyallahu anhum ajma'in sai na salasatu سيقولون ثلاثة rabbuhum كلبهم ويقولون خمسة سادسهم وكلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستبت فيهم منهم أحدا سيقولون ذات في المتنازعون في عدد الفتية ما سجعي عدد متاسم fi zamanin nabi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za su dora jayayya shin yaran ga su nawa ne ay ba ba'dhum wasu mutane na cewa hum salasatu yaran nan su an guda uku na rabi'uhum kalbuhum karan su shi an hudu su kun ga kare ya shiga cikin littafin jama'a wa yaquluna ba'dhum sashen su kuma suna cewa khamsatu yaran nan biyar ne sadisuhum kalbuhum karan su shi an shidda wal qawlani maganganun ga guda biyu ne na nasara na gara na nasara na gara na najarana mawdu' wani wuri na baina sham wal yaman tsakanin sham da yaman da wal hijaz da kuma hijaz wakila kuma an kace al awwal cewa su uku ne lil yahudi yahuda su kace kama bi baydawi kama wanda yake cikin tafsirin baydawi to duka wa'annan da wa'annan sun kace uku na da wa'annan sun kace biyan na rajaman bil gaibi magana ce jiwa ne kawai da gaibi ai nan zatona fiye al'abin na algaiba algaibatu anhum game da abin da ya koyo gare su wannan cewa rajaman bil biyu wa huwa rajiwa illa ne ma'a ya dawo ga maganganun biyu da wanda sun kace uku na da wanda sun kace biyan na dun magana su rajaman bil biyu ne wani sababu rajaman alal mafi'uli a yi libar nihin dalika don suna da tom a nihin dalika don suna wannan zato kun ga shabahahum ya kamanta magana su bin rami bil hijara wadda ta yi kama da jiwa da dutse Allah ke la ta si bugara da wadda ba ta samar da bukatar da ake nufi ai zannun bin gairi dalilin wala barhani zato na su kai babu dalili babu hujja ga wannan abu waya kuluna kuma sashen su ai ba don sashen suna cewa kai yaran nan sab'atu bakwai ne wa saminu kalbuhum na takwas din shi akarin su idan dai kuka diba za ku ga kowane lissahi dai sai an gama da kare an ce bakwai na kare an na takwas wayancan sun ce uku na kare an na hudu waɗanda sun ce biyan na kare an na shidda kare dai ya ci gaba sai eh, kari ya ci gaba ya bi mutanen kirki shi ma ya zama na kwarai ƙwar'ani na ka kira ne tare da asabar kazi manyan waliyan Allah saboda haka duk abin da kake ka yi ƙoƙari ka lidinci mutanen ƙwarai don ka zama na ƙwarai wa yaqulu na ba'dhum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum al-jumla min al-mubtada wal khabar ah, ah, ah, abin nan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum wato abin nan sifatun bi ziyadati wawu wa thaminuhu wa qila ta'kidu ko kuma ta'kidi ne au dalalatu ko ishara na ala nusuki sifa ga ga abin nan damfaruwar sifa bil mawsufi ga wanda ake sifantawa wa wusifar qaulainil awwalaini an sifanta magana biyu na farko bil rajin an ce musu qagina duna salisi banda magana ta uku da ta ci shidda na kare anna a bakwai na kare anna abin nan sabatun wa saminu kalbun kare anna takwas ita wannan magana ba a ce mata rajiman bilgaibi ba to dalilu ala annahu mardiyun wa sahihun dalili na wanda nuna an yadda su yaran nan su bakwai suke karen su Allah takwas su bakwai suke karen su Allah takwas qur rabbi alam bi iddatihin yanka ce Allah ubangijin ka? shi ya san yawa ma ya alamu illa qalilun babu wanda ya san yawa sai jama'a yan kadan qala abbas ya ana min kalili ibn abbas ya ce ni ina cikin yan kaɗan wa'anda sun kasa hakikanin mutanen gaba na. mimma alibu zalika bai aka ba da rasuli yana cikin wa'anda sun kasa haka da labarin da manzo Allah ya ba su a dawon gare su an jibril alaihi salam shi ko jibril ya faɗa mai kun sabata su bakwai wa sunan su da na sura wani mutum guda suna yana na mutanen rom da na. da kuma tamliha da mardonus da naitonus da sarayonus da kuma zunawat da abin na abin da falesta shi abin na da dayonas wa huwa ra'i ganin mai kiwa awaki na wa ismul kalbi karama ya zama babba shi ma yana da suna suna ne dimiru wani suna da mun ka karanta da ku na wani bawa Allah wali cikin eh, abin da tafsirai sai wajen hamin to shi ma karan suna ne ke wakila ko kuma an ce hamran sunan karan hamran sunan yantaccen yaron gidan Usman bin Affan Umran wakila Rayyan ko an ce suna ne Rayyan sunan sarkin Misira ko Rayyan sunan karin ya zo mutanen kirki ya zama na kwarai kai ma in kana so ka samu alheri ko wani gari ka tafi yi mutunan kwarai ka sauka gida ne idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahu wala ta kabila arada fatar dama arradi kada ka yadda in kana cikin mutane zaɓin babban babban sauta mai kirki ka sauka sauka gida ne ko magana ta ce ba kowa ne kwata mutuncin wani bai taɓa ba wala ta sabil arda kakka yi abartaka da halakake fatar da kai ma ka halaka ma'arradi tare da halakakken da ka ce ga wuri ne bi mutumin kirki ka sauka gare shi amma kawai ka shigo ga matsala sai ka dubi inda yan banza suke kace kai ba ta kake ba za ka yi mutunci ba kuma ba za ka yi nasara ba kun ga ku dibi karenka gashi nan da zanannen suna ne suna mai kyau suna waliya Allah gare shi Umran da Rayyan da Kedemir suna sunaye ne na da shi da su ko kuma suna guda gare cikin uku nan duk inda an ka listauta bayan Allah ya sai an listauta don tare da su idan su bai cika ba an baci karansu ba to haka nan duk inda ka zanna da mutunan kirki ma'amala ku ta yi nisa an ka san ka da shi to tarihi ne bai cika sai an bace ka fala mari fihim illa an bahira kada ka yi jayayya cikin su sai jayayya wanda take bayyana na bi ma jira alaika da abinda aka sauka gare ka wala tasatti fihim kakka mi fatawa game da su ai tadalubul kutu ya min ho kakka nemi fatawa ga nasara ahli kitabi ahadan guda daga cikin su kakka mi shi ma fatawa game da ahli kitabi tsaya ga abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da kai to tsaya na wurin amma kakka tambi kowa daga cikin su wa fi hadha dalilu ala ala man al muslimina min murajaati ahli kitabi shay cikin wannan akwai hani ga hana musulmi su yi maraja'a ga alai kitabu cikin wani abu min ilimi na ilimi lissa haƙiƙi don tabbatarwa domin ba za su iya baka bayani na gaskiya ba to Allah ya kare kun ji abin da na a kissa ashabul kahfi kenan to annabi an kawa tambaya game da su sai bai ce insha Allah ba sai ya ce ku tahi gobe ku dawo in ba ku ansa sai jibril ya kwa 40 bai dawo inda annabi ba annabi bai da ansa dama jibrilu na yaka jira ya kawo mai ansa to ya fa arba'in bai dawo ba to daga nan na aka sa doka kada kowannen ku ya cirka cewa zan yi kaza zan yi kaza ce insha Allah wa bada anna Allah ta'ala rasulahu bayan Allah ya hana manzo nai an istimta'i ahadin ga neman fatawa ga wani guda min ahli kitab cikin ahli kitab fi asabe kaji ga mutanen kogo allamahu al'adaba shar'iyya sai ya koya mai ladubba na shari'a duk abin da zaka yi kakkamance da wannan ladabi insha Allah duk abin da zaka yi wala taqulanna li shay'in wala taqulanna li shay'in ba'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allah واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Allah ya koya ma annabi ladubban magana cikin wannan fal'awwal ladabi na farko an yi allika kullama yuri duk abin da ya kasance yi shirata ya shi an yi fa'alahu bi mashi'atin lahi rata ya cewa zai yi shi da mashi'ar Allah don abin da za ka yi ka ce sha Allah wa an abin nan ya kurahu idan na ce kuma in yammanci da insha Allah sai yi ci zai yi to da ya tuna ya ce insha Allah da ya tuna wannan matsala ita ce matsalar da ka dama mu a Najeriya shugabanninmu mahiyawa ba su insha Allah ga aikinsu za mu yi muku kaza za mu magance muku matsala kaza za mu yi muku aiki kaza Ba ka ce insha Allah ba ba kai ba ka ga mai gidan mu gashi da bai ce insha Allah ba sai da jibril ya ko arba'in bai dawo ne ba Sulaiman alaihi salatu wa alaihi salatu wa salam yayi wushi. da yake mutane ne ba sai jihadi ba yace zai sadu da mata nai ko wace sai ta haihu soja don ya rika tara biya ne ya hita wanda ba ka tawa ya wanda bai tawo ya tawo bai ce in sha Allah ba ya sadu da matan guda ta samu ciki kuma ta yi ɗarabi hannu guda kawa guda Kunga ko tashi bai yi don ya bar ruhin magana in sha Allah saboda haka bukata ba za ta biya ba to wannan shi na ka damu mu cikin ƙasar ga shugabannin mu na cika baki za mu yi kaza za mu yi kaza amma babu insha Allah magana idan aka yi ta zan yi aiki kaza baka ce insha Allah ba kamar jikina wanda bai da rai kun ga bai da umarnin komi to magana ka ba ta da umarnin komi shi yasa alƙawarin da suka dauka sai su kasa cikawa to ku rika gaya musu su in insha Allah ku rika hada musu su in insha Allah in za su yi magana Allah ya ce da annabi ne wala ta kullanna da shay'in kada ka ci game da komi ajal shay'in don wani abu kaka ce inni fa'ilun zalika gadan gobe ni zan yi muku aiki kaza jibi zan muku aiki kaza gata zan muku aiki kaza fi ma yastaqbalu min zamani ga dai zamanin da ake waskanta ko bade zai muku aiki kaza kun ga bade zamani na wanda aka waskanta to ce zan yi wani abu illa an insha Allah sai ka ce insha Allah wannan matsaloli da ake fama da su a cikin jama'a zan yi muku maganin su insha Allah wannan tsadar kaya zan muku maganin su, insha Allah wannan hanya zan gyara muku ita insha Allah wannan makarantun ne zan gyara muku su insha Allah asibitocin nan zan gyara su in kawo likitocin kwarai insha Allah ku da izinin Allah sai yi. domin Allah na son ka jingina komi gare shi Da haka kakkaci za ka yi wani abu da mai gidanmu aka magana illa an ya sha Allah istisna abin nan mufarrabu min amil ahwal wannan istisna'i na da aka shigar da shiya cikin kowane al dukkan halaye a ce in sha Allah ai la ta kulli shay'in kaka ce ga wani abu fi halin min ahwali cikin wani hali daga cikin halaye zan yi kaza illa fi hali talabbusika sai cikin halin cuɗanya ka bitta aliki bil mashi'a da rataya da cewa insha Allah duk abin da zaka yi duk abin da zaka cewa komai zaka wadice insha Allah to wani sai gobe to Allah shi kai mana lafiya insha Allah gobe za mu dawo to in Allah ya so gobe kana dawo to kakkace ce ga komi wala taqulan li shay'in li fa'ilun zalika gadan illa an ya sha Allah sai dai in Allah ya so wato komai za kai ka jingina shi bil mashi'a wa qila mawdu'u in sha'a aljarr muta'alliqun bil muqaddar halan wa taqdiru la taqulanna af'alu gadan kaka ce zai yi kaza gobe illa mutalabbisan bi an ya sha Allah sai ka cuɗe da cewa ai Allah ya so bi an taqula in sha Allah gobe zai yi kaza to ya Allah ya so kuwa Allah tun da ka bashi girma ne yana taimakawa kai amin? tun da ka bashi girma ne kan nuna kai bawa kake shi adda komi shi adda iko kace to in ya so gobe za ka yi kaza in Allah ya so ko yana so kai amin nan gobe in dai ba sabo na ba wal adabu sani ladabi na biyu wa zkur rabbaka ka ambaci ubangijinka da an ta sabbiya hu kai ta zihi aw ta sagfira hu ko kai ta gibari gare idan la fi ta shay'an fil kalam in kan mance da wani abu ga magana mantuwa kai baka ce insha Allah ba kace gobe ku zo ku same ni arhe kaza zan ba ku kaza kan mance baka ce insha Allah ba to sauri ka ce subhanallah ko ka ce astaghfirullah don kai abin da ba bai cancanta da kai ba saboda mantuwa to sai ka ce abin na ba. wa abin na nan wa zakartuhu ala gairi ma huwa alaihi to wa zakartahu saboda ka ka tuna da shi ala gairi ma huwa alaihi ga abin da ba haka ne yake kansa ba nisyanan bisa ga abin da na bisa ga mantuwa aw kada ko kuma kuskure ko kuma zakartahu ka tuna da shi ka tuna ka faɗi ba yadda ya kamata ba ne sayanan bisa ga mantuwa au kaɗan ko kuskure katsuna to sai ka yi sauri ka yi istighfari wa huwa hukumar amon fi kulle kalamu wannan hukunci na wanda yake ya haɗe kowace magana kowace magana ana so mutum ya sa insha Allah wa yakunu zikirin mashi'a ba'da nisyani ka ha ma alqawli kun ga ambaton insha Allah in mutum yammanci da ya suna shahadeta to daidai yake da ya yi magana da ya magana ya insha Allah kala Hassan wa ruhu Hassan da wani sun ce ma dama fil majalisa muddin yana nan majalisa a sun ɗazu baka tashi ba kacce musu gobe su zo za su iske ka gida da sahi sai ka gane baka ce insha Allah ba to in dai kana nan majalisa sai ka ce insha Allah kai maganar nan na ce muku zo da sahi za ku iske ni insha Allah in kun ka so kun ka iske ba ka iske ne ba ka ga laifina za ku iske ni insha Allah to in dai kana wurin Hassan da wani sun ci kana iya ciya insha Allah wa amma fi nabi kafaratu lamina amma ga kore kafarar rantsuwa kamar ka ce karan da Allah yauwa ne bai kwana gidan ga sai da baya sai ka tuna sai ka ce insha Allah to sun ce nan wajen kafara insha Allah ka ta da baya ta kore zunubi amma ba ta kore kafara la fawo da istisna istisna'i ba ta umarni ga rantsuwa kan. illa idza nawa sai in mutum yayi niyyata wata sala bil kalam kuma ta sadu da magana eh wani bai kwana gidan ga yau wallahi tallahi wani bai kwana gidan ga yau insha Allah to baka kafara ne an jima an ka baka hankuri gobe mai gamu babu kafara gare ka tunda ka ka sadar da insha Allah da maganar ka yace wa lafdu wa lafaza in dai mutum ya tuna da farkon magana wa lafaza kuma ya lafazi da insha Allah aw illa an yasha yace insha Allah ko yace illa an yasha Allah wa idza fatalla shartun idan sharadi ya abin nan ya guda cikin sharuɗan da. insha Allah ta sadu da rantsuwa kuma yayi lafazin rantsuwa lafazin insha Allah din ya faɗi lafazin to idan sharadi guda ya baci cikin waɗanda bil kafarati bil hinsi in mutum bai yi bai abin nan da ya rantsuwa ba to zai yi kafara illa li uzuri sai dai in akwai uzuri ka kadai kalami a kamar wani abu da ya yanke magana Kala abin nan ka kalqaha kamar ya ce ya rantse da Allah wani bai ci abincin gidan ga yau yana mutu ya ce insha Allah sai tari yadda ya zo mai sai ya tari to da ya gama tari ya halitta ya ce insha Allah wannan babu matsala da dura ce ko kuma ya ce bai shiga kawai sai ga kare ya shiko da gudu yana kan cizon mutane ba magana insha Allah ya tsaya sai sheka to inda ya samu bace makari sai ce insha Allah wuri na biyu Wala adabu salisu ladabi na uku qauluhu ta'ala wa Kula asa rabbi ina fata ga ubangiji na an yi hadiya ni ya shirya da ni an ya hadiya ni rabbi ya shirya ubangiji na ya shirya ni da aka raba min haza ga mahi kusa ga wani min kabri ahli kaji ga labarin mutanen kogo fi dalalati ala nubuwati don wannan ya nuna annabi lalle annabi lalle ya da wannan labari to ina fata ga ubangiji na ya shirya ni ga abin da yake wannan dama kusa ga bayyana annabci na wa huwa martabi da wannan magana tana haɗe da nahnu na kusu alayka na ba'ahum bil haqq ai idza ballagta wa habra ahli kitabi idan ka kai musu labarin ahli kitabi allazi qassasnahu alayka wannan mun ka bada labari ne gare ka wala taqatasir alayka ka tsaya gare bal qaddim al mashi'ata ce insha Allah al mashi'a al ilahiyya fi ƙawalika cikin duk maganganunka ka gabatar da insha Allah wa talab min Allah hidaya ka nemi shari'a ga Allah ya azama min ma'a da ka dan ya baka abu wanda ya tsare girma bisa ga wanda ya baka ya ƙara maka rashadar shari'a wa qarfa ala ta'ala zalika Allah ku yi mai wannan haisu atahu min qasatil anbiya'i wal akhbari bil ghuyub lokacin da ya bashi kisoshin annabawa da ba da labari da gaibobi ma huwa adam min zalika wanda ya wannan girma kun gani mai gidan mu na aka wa wannan nasiha don haka duk abin da za ku yi ku rika sa insha Allah ko mi za ku yi ku sa insha Allah duk abin da an kai ba sa insha Allah ba sai an samu matsala shi yasa kuwa ganin yan siyasa na samun matsala sai su kawo wajen kamfen ba su insha Allah ba su yi insha Allah sai su zama su kasa cika alkawari kamin ya ƙari mutane su yi ta ɓaci ne ya yi alkawari bai cika ba ya yi alkawari bai cika ba don bai nemi albarka wanda zai taimaka mai ya cika alkawarin bai nemi albarka ce ba inda ka nemi albarka ta sai ka ce to in ya so shi ko ala kulli shay'in qadir to ka jingira al'amari gare to shi kuma Allah ya ce duk wanda ya jingina gare ya ishe shi wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuh ya riga ya ce wanda duk ya jingina gare ya ce to da kan gina gare ya ishe ka sai ya baka kariya ya taimake ka sai ka nasara Allah ya taimake mu to ga labarin ashabul kahfi wala bi sufi kahfi wala bi zobe kahfi salata mi'atin sanina wa zidadu tis'a to su ashabul kahfi walabe su fi kafin sun zanna cikin kogon su talata mi'atin sinina shekara ɗari uku mi'atin bitanwin sinina dafa bayanin ne talata mi'atin wa hajji sununu a ne mi'a wayannan shekaru guda ɗari uku inda a kitabi tabi shamsiya ne amma wata zizul kamariya alaiha kamariya wannan da aka lissafi to tana karuwa gare ta inda al'arabi wajen larabawa salasa ne a cin wazzadu tis'a wa qad zikira a ambaci tara din fi qawlihi ta'ala wazzadu tis'a sun kara tara ai tis'a sinin fa salasa mi'a shamsiyya hiya salasa cin wa tis'un kamariya to ku diba ku ga kwanan da yaran ga sun kai shekara ɗari uku da tara kwana ya yi tsawo don an yi uwaye an yi kakanni an yi jikoki duk suna na suna fara kuma ga sun taso in ba Allah ba wa ka iya wannan to wannan kulawa haka Allah yake kula da bayi na yin salihai na kwarai har yanzu yana nan kula da su abin da ya sa kuwa gani a wabbai kulawa da mu kulawa da shi an ba mai ba ya ambace wasu ya ce sun mance da shi shi kuma ya mantar da su ga rahama to duka kabbar duk kabbar Allah wanda kabbar shi haka ya kabinka Allah fa yana girmama mutum amma sai mutum ya fara girmama shi yana girmama mutum amma sai mutum ya fara girmama shi kowa ka san Allah ya girmama shi to ya fara girmama Allah ta ba don shi Allah duk kowa bawa ne amma kai ba ka da wani Allah in ba shi ba amma shi yana da bayi ba kai ba kowa bawa ne to ba ya binka amma in ka bi shi yana biyo ka da alheri a gidanka ba da ku muka karanta hadisi jiya eh, ba ina atani yamshi a ataitu har walatan in ya zo mini yana ta yi sannu sannu sai in zo mai da sauri sauri ko in haɗu da shi da ka huskance Allah sai Allah ya huskance ka kuma da saurin da ya tsara naka dan shi ne saka misali shewa da saurin da ya tsara naka to amma in ka hita batu ne sai ya hita batunka na fa nasiyahu sun mance da Allah ya mantar da su abinda zai umhaje su to shi yasa kuwa gani yanzu kamar shi na yayi da mu ya kyale mu ai dori da muna rike da abin da ya umarce mu mutum yayi kaɗan yayi kaɗan ya shigo daular usmaniya yayi wani abu na ta'addanci ga jama'a ciki yayi kaɗan to amma da an ka sake shi sai ya sake mu wanda mun ka sakai mun ka ga muna da wata dubara ta mu ta mu sai ya kyale mu da dubara mu ga wanda za mu yi to ayi kokari jama'a mai da al'amari ga Allah subhanahu wataala ai ta tuba ana yawata istighfari ga Allah ai ta tuba ana yawata istighfari ga Allah shi zai taimaka mana Allah ya ba mu mafita wallahu a'lam bima labis wallahu a'lam bima labis لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا Turka ce Allahu alam bi ma su, Allah shi ya san ko kwana nawa yaran da sun kai cikin cikin kogonsu memman ya kata ya Allah shi ne mai sani bisa ga 'wa'yan nan da ka A sabani a hasa da malami su abada wa huwa ma taqaddama dhikru wal maqsudu bi dhikri hadha ambaton wannan qulillahu alam wa ala bisu wallahu alam ta'limun akhar wa takarantawa ce bi radda ma kafiya ilmuhu ila Allah ta'ala so ake a sanar da mu duk abin da ba a sani ba ce Allah an da sani amma so a shiga Allah ka kowa ya fada ga abin da bai sani ba abin da duk baka sani ba ce Allah shi Allah masani ni ban sani ba ولذلك فصله من القصة don haka ya rabe wannan kulillahu a'lamu su ya yi sai daga kissa wa zakara hu bi adabil kalam ya ambata cikin ladubban magana almustanbadatu min hawa inda aka istinbadi cikin wannan kissa wa ta mataqibat ya cika wannan takibai bi zikri sifati ta'ala da ambatan sifatin Allah wata biyu da tunatarwa bi hadati bil shayi da kewayewa ce ga abubuwa liyar saka zalika don wannan ya tabbata fi dihnin mutakallim cikin zuciyar mai magana wala ya faruji bi kalamihi ya zama mai magana ba zai hita da magana ce an adabi daga wani ladabi mina adabi cikin laduba da mazkura wa'ancan da aka ambata ba lahu gaibu samawati lahu gaibu samawati wal ard abzar bi wa asma' ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا lahu ta'ala ma bis samawati wal ardi shi Allah shi adda duk abin da a cikin sama da ƙasa na Allah ne ga kudin nan da ka kuminiya da su cikin akawun ɗinka na Allah in ya ga damar kyauta da su kai da kanka yi ka ta ka ka hishe su ka kawo su ga wanda ya ba kyauta sai dai daga baya ka yi zaune ka yi tabuni amma shi ne wayan nan na cikin addihon kama shi to a mai da al'amari ga Allah shi adda komi lahu gaibu samawati wal ard gaibin sama bakwai da ƙasa nashi ai ilmu absir bihi ai billahi babu abin da ya yi ganin Allah wahiyya siga ta ta'ajjub siga ce ta ta'ajjub wa asma bi shi ma babu abin da ya jin Allah shi ma siga ce ta ta'ajjub kazalik bi ma'ana ma absaru babu abin da ya gani Allah wa ma asma'u babu wanda ya ji wa huma ala ala jihatil haqiqa wannan ga ga huska ta haqiqa Allah subhanahu wata'ala yayi kowa ji yayi kowa gani la ala jihatul majazi ba wai majazi bane wato hakiki ne yayi kowa ji yayi kowa gani wal maradu annahu ta'ala la yake an basarihi wa sam'ihi shay'a abinda aka ne Allah babu abin da ke koyowa ga gani ne da ji ne babu abin da ke koyowa malahum aila ahli samawati wal ardi halitta sama bakwai da ƙasa ba su da min dunihi wani wanda ba Allah wani waliyi wani waliyi wala shirif fi hukmihi ahada kuma kada wani guda ya tarayya cikin hukuncin Allah la'annahu ganiyun an sharik dan shi Allah ya wadata daga abokin tarayya to Allah ka gafarta mana ka kara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka kara mana ikhlasi kuma ka ba mu ikon kwana na wurin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 muna sha shidda ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 muna a cikin wannan babban masallaci mai albarka masjid sheikh abbas muhammad jega wa wanda cikin iyawa allah tabaraka wa ta'ala ya yi daidai da lokacin da malam ya ba da dama a gabatar da wannan kwamiti na marayu wanda ake gabatar